bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna 11 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan biyu shekarar miladiya 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda ba mu gushe ba muna cikin tafsirin suratun nur da kuma muna cikin ayatul ifk inda za mu ci gaba da tafsirin ayata goma sha hudu insha Allah kuma kamar kullum yadda muke kira muna kuma nanatawa ga uwa sama a wannan wata mai albarka cikin irin wannan lokaci da Allah yake karba addu'o'i mu matsa da addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya ya kawar mana da fitintunu waɗanda suka sha kanmu Allah ya kawo mana ƙarshen fitintunin da suke damunmu mu abubuwa da suke ta faruwa na kashe-kashe da sace-sacen mutane a sace-sacen dukiyar mutane da rashin zaman lafiya Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshensa ya yi mana shi ta hanyar da ba ma tsammani ɗan uwanmu da suke hannun 'yan garkuwa da mutane Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su Allah ya da su cikin iyalansu lafiya Allah ya bayar musu mafi alkhairar abin da suka rasa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya yafe musu muna cikin damuwa sai kuma gashi yau mun tashi da hare-hare da ƙasar isra'ila take kaiwa ƙasar iran wani abu abu ne mai hatsari kwarai da gaske hatsari ga al'ummar musulmi duka kuma musamman musamman kasashen larabawa da mun sani cewa yanki ne na al'ummar musulmi wanda musuluncin daga can bangaren ya shigo har ya zo gare mu kuma har zuwa yanzu waɗannan al'ummomi suna taka rawa ƙwarai da gaske wajen yada addinin musulunci da ba shi kariya da isar da karantarwarsa inda ya kamata saboda ka al'ummar larabawa al'umma ce wacce su ne suka ɗauko addinin musulunci tun da farko tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da su aka samar da shi daga cikinsu ya zamo daga jinsin larabawa wannan kuma a wajenmu zaɓi ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da manufa da ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin larabawa kuma daga cikin mafi tsadar gidan larabawa shine gidan banu hashi Allah ya yi haka saboda hikima ya saukar da alƙur'ani wanda shi ne littafinsa na ƙarshe da harshen larabci annabi sallallahu alaihi wa ya isar da wannan saƙon da harshen larabci ya zama ne yaren da yake hada al'ummar musulmi ta duniya gaba daya duk inda wani musulmi na kwarai yake yana sha'awar a ce yana jin larabci sai da zai karanta alkur'ani ya fahimci saƙon Allah cikin sauƙi cikin gaggawa dauke ɗauki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa ya ji kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ne a gabansa yake magana da shi baya buƙatar tafinta kowane musulmi yana da irin wannan burin matukar dai musulmi ne na kwarai kuma yake kishin addininsa saboda haka har gobe har Allah ya naɗi ƙasa al'ummar larabawa tana da daraja jinsin jinsin larabawa tana da daraja akan sauran jinsin ɗan adam saboda wannan zaɓin da Allah ya yi zaɓi ne da ya yi shi da manufa ba haka kawai ya yi ba Allah baya aikin da babu hikima a cikinsa to wani abin da yake faruwa a yanzu a gabas ta tsakiya na hare-haren da yahudu da waɗanda suke taimaka musu suke kaiwa ƙasar iran kada mu ɗauka manufarsa shine kawar da gwamnatin iran kaɗai wani wata manufa ce da ita ake faɗa a zahiri amma abin ya wuce ƙasar iran ita kaɗai kusan abu ne da yake da alaƙa da yankin gabas ta tsakiya baki daya tunda sun daɗe suna magana cewa sai sun canza taswirar gabas ta tsakiya a yadda take din nan da yadda ƙasashen suke ba haka suke so su gansu ba suna son su ga sun yi galgala ƙasashen sun daddatsa su sun yi musu gunduwa-gunduwa ta yadda ƙasa ɗaya al'umma ɗaya za ta dawo ta zama al'ummomi ku zama kasashe wanda a kowane lokaci kuma za a iya ta da wutar tarzoma a tsakaninsu kuma in ana son a cimma wata manufa za a iya haɗa faɗa a tsakaninsu ga da suka ɗauko matakai ɗaya bayan ɗaya sudan an raba ta gida biyu kuma ana ta ƙoƙarin yanzu an raba ta gida uku mun ga yadda yaman aka raba ta gida biyu mun ga yadda somaliya da ma ita ma a cikin wannan yanki mun ga yadda aka datsa ta gida biyu kuma ake ta kokarin a tabbatar da wannan duk da cewa a tsarin su na duniya sun yarda cewa somaliya har yanzu ƙasa ce ɗaya waccan ƙasar somaliland ba ta samu karbuwa ba amma ƙoƙari suke yi su dasa ta su kafa ta su ba ta 'yancin kanta don su yi amfani da ita wajen rusa musulmi haka suka yi a ainihin a haka suka yi wa libya zuna ganin libya ga ta gwamnatoci ne guda biyu da gabas da yamma kuma dukkaninsu ba sa gami cije a haka a haka suke so duka kasashen musulmi su yi galgala su saboda haka al'amarin ba wai abu ne da muke ganin shi haka a zahiri yana da alaka da yahudu da iran ba iran duk da cewa muna da gagarumin saɓani da su da ya shafi aƙida kuma ba za mu manta da cutar wadda suka yi mana ba ba za mu manta da irin amfani da aka yi da su ba azzalimai suka yi amfani da su suka cutar da mu suka mutsutsuke mu suka yi rugurgu da mu a ƙasar Siriya. da kasar iraki da kasar yaman kai har ma afghanistan irin taimakon da suka bawa amerikawa a wancan lokacin da aka karya gwamnatin taliban ta farko ba za mu manta da wannan ba illa iyaka dai kawai wannan darasi ne na cewa don kana gaba da mutum don kana kiyayya da mutum kada ka yadda ka haɗa kai da azalimi a zalince shi idan ya gama da shi kanka zai dawo zalimi ba wanda za ka ba shi amana ba ne daga cewa ai tunda yanzu zai taimake ka a kawo ƙarshen makiyinka to bari ka ba shi goyon baya ya yi zalunci a kan ɗan'uwanka don kuna faɗa don kuna da wani saɓani a ka cewa in ya gama da shi kai kuma zai zo ku raba alkakin tare da shi kana tsammanin za a zauna a sha roman da lagwadar tare in kai haka ka yaudar kanka kuma ka tabbata cewa kai wawa ne abinda zai ke faruwa babban darasi ne da za mu karanta inda aka haɗa kai da ita iran ɗin aka mutsuntsuke 'yan sunna a iraki aka ɗau akushin iran iraƙin aka danta musu aka haɗa kai da su da amerika wasu ƙasashe na turai aka tibirmushe 'yan sunna a syria aka kashe dubunnan mutane aka raba su da gidaddajinsu aka yi amfani da su a nan aka na aka yi amfani da su a yaman aka rika kai hare-hare ƙasar saudiya aka yi ta kashe 'yan sunna da malamansu da makaranta alƙur'aninsu da aka yi amfani da iran wajen wannan to yanzu sun gama aiki abu ya dawo kansu kuka kaɗan ba ma fatan a wannan yakin abokan adawa su yi nasara a kansu idan mu ba za mu kwaikwayi irin halin da su suka nuna ba addu'ar mu kullum Allah subhanahu wata'ala ya bawa mai gaskiya nasara ya bawa mai haƙƙi nasara akan wanda ba shi da haƙƙi ya bawa mai gaskiya nasara akan azzalimi mutum ko ba ɗan uwanka bane kai ko ba musulmi bane aka ce za a shigo har gidansa a ci masa zarafi ci mutuncinsa a kwace abin da yake nashi ne ba za ka ba da goyon baya ba in kana da hankali ko da ba musulmi ba ne. ko da babu wani abu da ya haɗa ku a ce za a kai mishi hari a gidansa a ci zarafin su kowar shi ba musulmi ba ne ka goyi baya to wani ba karantarwar addini ba ce ba za mu taba goyon bayan abinda yake faruwa a yanzu ba na cewa ƙasa amerika da isra'ila su haɗa kai a kan su kai hare-hare ƙasar iran saboda ba su samu abin da sun gama amfani da su an gama share majina ne da da tishu a yadda shi ba za mu goyi bayan wannan hare-haren ba kuma mun san cewa wannan hare-haren ba iyanan zai tsaya ba su kansu kasashen larabawa da suke makotaka da iran da wanda suke yanki guda ɗaya da ita sun tabbatar da cewa wannan abin ba alkhairi ne gare su ba duk da cewa a baya can iran ɗin ta zama musu barazana musamman abinda suka yi a iraki da siriya da sauransu da abinda suke a yaman da abinda suka yi a labanan da ɗaurewa hezbollah gindi abinda ta yi ta yi wa al'ummar sunna a ƙasar labanan ba su ji daɗi ba amma duk da haka ba za su so abinda yanzu yake faruwa ba ba na tsammanin akwai wata ƙasa ɗaya in ma akwai ta to sai dai ko wasu daga ciki amma ba 'yan ƙasar ba da za su yi sha'awar abin da yanzu yake faruwa na hare-haren nan da ake kaiwa ni na tabbata inda akwai yadda kasashen nan za su yi wajen su dakatar da wannan hare-haren za su yi to amma babu wani abu a hannunsu da za su iya yi to kuma abin da shi ne tun yahuda mai yake so kenan idan ya taba isra'ila ita kuma za ta mayar da martani martaninta ba zai takaita kan isra'ila ba kaɗai za ta kai martaninta a kan dukkan wani wuri da ta san cewa akwai wata maslaha ta amurka a wajen yanzu kuwa a duniya irin da babu maslahar amurka kaɗan ne haka ƙasashen larabawa za su zamo daga cikin target kuma abin da ya faru kenan ana kai hare-haren farko abin da iran ta yi ta kai hare-hare kasashen larabawa ta kai hari qatar ta kai hari kuwait ta kai hari bahrain ta kai hari abin imarat united arab emirates ta kai hari abin jordan to kuma na san za ta ci gaba da faɗaɗawa wanda su kuma waɗannan ƙasashe dukkan su ƙasashe ne da su ma ba za su yadda cewa a rika kai masa hare-hare ba tunda abu ne hari ne in aka kai ba wai zai a akan wanda aka kai harin kansa shi kaɗai ba abu ne da talbatsinsa zai watsu da shafi wanda bai jaba bai gani ba hukumomin ba za su sa ido ba saboda haka su ma ƙarshe za a ja su su shiga faɗan wanda shi ne abin da isra'ila take so kenan ina za mu yi ramarama da wannan abu ko kaɗan yanzu ƙasashe da yawa sun rufe sun rufe sararin samaniyarsu daga tashin jirage na fasinjoji da fara hula wanda in abin ya shafi saudiya ba ma fatan haka ita ma sararin samaniyar ta ta za ta rufe kaga magana umara hajji waye waye shikenan wanda suka je umara kuma shi shikenan su koma yan gudun hijira babu hanyar dawowa a yau dinnan wasu sun tashi kuma sun tafi umara to da zara aka rufe sararin samaniya jirage ba sa tashi to kaga waɗanda suke nesa sai sun an yi amfani da jirgi don su shiga ƙasar su yi ibada to shi kenan abin ya shafe su wannan sikuritin ƙasashen da tsaro na ƙasashen zai ƙara lalacewa domin yanzu ko da ka a ce an an rusa gwamnatin iran to sai an gwammace gwamnatin da take ci a yanzu akan wadda za ta zo wanda ba domin ba a yi sa'a ba ƙarshe yakin ba sassa ne zai balle a ƙasar kada manta ƙasar iran ƙasa ce da take da ƙabilu daban-daban bayan farisawa wanda su ne masu mulkin ƙasar akwai ƙabilar lur su ma suna nan a arabistan akwai ƙabilar larabawa su ma a arabistan akwai ƙabilar kurdawa a karban sha akwai ƙabilar abinan balush da su kuma suke balushistan duk suna da a cikin yankin iran ne kuma kowace ƙabila a cikin ƙabilun nan suna da sojoji abinan mayaka mayaka malishiyat suna da su da makamansu a shirye suke duk sanda abubuwa suka rikice ko a ɗauko makamin shi a shiga fada to gaba ɗaya ƙasa ce za ta hargitse to in ƙasar ta hargitse to duka sai ta yi tasiri a ƙasashen makota gaba ɗaya zaman lafiya ba zai samu ba yana daga cikin abin da ya hargitsa mana zaman lafiyar ƙasanmu rikicin libya da shigar makamai hannun mutane kowa da kowa aka rika shigo da makamai ana sai da su arha banza mutane suna sayan muggan makamai wanda kazafi ya tara to da zarar kannan kasar ta iran da take babbar kasa ce kuma take da waɗannan kabilu daban-daban kuma kowa yana ganin cewa an danne masa haƙƙinsa yanzu wata dama ta samu da zai tashi ya kwaci haƙƙinsa to makamai za su ɗauka kuma daman can akwai malaysiya ɗinsu da suna da makaman to daga ƙarshe ƙasar za ta rikice ne ta hargitsi to duk ƙasashen da suke makota babu wata ƙasa da su zauna kuma lafiya na za a rika kwararowa cikin ƙasashensu makamai suna yawo a hannun jama'a abinda yanzu muke gani a nan mun ta inda za mu magance shi to kaga babu wata ƙasa da za ta yi sha'awar haka a yanzu samuwar wannan gwamnatin guda ɗaya ta iran ko da kuwa gwamnati ce da kasashen laraba nan lokaci a yi fada wani lokaci a shirya haka ake zaman wani lokaci ana rigima wani lokaci a shirya amma dai an san cewa da wata gwamnati ɗaya ake mu'amala to amma yayin da aka ce babu wannan gwamnatin to gwamnatoci ne za a yi a gurin kana mu'amala da gwamnati ɗaya wacce kasan in kana da matsala da ita da ita kake da matsala in kuka shirya kun shirya yanzu suka zama gwamnatoci ne kuma dukkansu gwamnatoci ne na na yi ka ka gaya min yadda za ka iya mu'amala da wannan abubuwa za su rikici saboda haka babu wata ƙasa da ta san abin da take yi da za ta yi sha'awar abin da yake faruwa a yanzu amma bai hude sha'awar ya abin yana masa kyau kuma daman abin da yake targetin kenan abin da yake targetin kenan shugaban ƙasa amerika na yanzu shi kawai turo shi ake yi akwai wanda suke juya shi da karkashin kasa kuma su ne manyan mahuda na duniya su suke juya shi saboda haka netanyahu abinda yake so shi ake yi da haka yanzu ya fara kai harahari kuma abubuwa sun fara daukan wani damenshin wanda yake mai hatsarin gaske za haka dole yawaita addu'a mu mun yi imani da cewa babu abin da zai gagari Allah mun yadda da wannan kuma akan wannan muke da haka za mu yi ta kiraye-kiraye akan ayi addu'a Allah ya tsara al'ummar musulmi Allah ya ba su kariya Allah subhanahu ta'ala ya mayar da martaninsa akan dukkan wani wanda yake kokarin kawo al'ummar musulmi cikas a duniya wanda yake kokarin ya kawo fitintinu da za su ƙara daddara kan al'ummar musulmi bayan abin da suke ciki na rarrabuwar kai Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin azzalimai da suka fi suka addabi duniya Allah ya mana maganin su Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana zaman lafiya mai ɗorewa, ƙasashenmu na musulmi baki da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لما لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقوا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم abinda na manta ban faɗa ba shine abinda yake faruwa tsakanin ƙasar afghanistan da ƙasar pakistan wanda ya ga dukansu ƙasashe ne na musulmi kuma pakistan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen musulmi wanda yanzu musulmi suke alfahari da ita suke ɗaya tilo wacce take da makamin nukiliya a duniya ƙasar musulmi ɗaya tilo ita ce kasar musulmi ɗaya tilo wacce ta mallaki makamin nukiliya da duk sauran kasashe kowa an haramta masa wannan sai kasashen da suke da shi daman can da kuma kasar isra'ila wadda ita tana da shi duk da cewa ba fitowa take tana fada cewa tana da shi ba amma duk kowa ya san tana da shi saboda haka sun yarda cewa su kaɗai da suke da hankali da za su iya riƙe makamin nukiliya ba tare da sun yi amfani da shi akan wasu ba amma duk sauran kasashen duniya ba su da hankali a basu su mallaki wannan makamin to kuma yanzu kasar kasar kasar kasar pakistan ta ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen kafuwar gwamnatin taliban ta farko san yawanci waɗanda suka shigo su wannan 'yan taliban ai ɗalibai ne da sake ce musu taliban ɗalibai ne waɗanda suke karatu a tsangayoyi na cikin pakistan saboda haka su ne da suka ga cewa ƙungiyoyin mayaka bayan sun gama kore tare da soviet sun da suna fada a junansu kowa yana cewa shi zai rike gwamnati kowa yana harin wata kujera kuma kujera ce ɗaya suka shi shiga kashe-kashen junansu kuma shi ne waɗannan ɗalibai suka haɗa ƙungiyarsu su ma suka shigo suka shiga wannan yaƙi har suka kore su suka kafa gwamnati to daga cikin waɗanda suka taimaka wajen kafa gwamnatin taliban ta farko su ne pakistan saboda sun yi shiri da gwamnatin taliban ta farko kafin a kawar da ita amma ita wannan ta yanzu ba sa shiri da ita kuma yadda gwamnatocin pakistan ɗin aka yi ta canza har na ƙarshen na imran khan wanda yanzu yana tsare wanda ne ya zo da niyyar gyara amma da yake akwai makirci a ƙarƙashin ƙasa aka humɓarar da shi kuma har ma aka tome shi aka je aka yi masa shi aka kulle shi yanzu gwamnatin da ta zo gwamnati ce wacce ke hannun ƙasar amerika hannun amerika take amerika kuma ga yadda suke fada da da gwamnatin taliban saboda haka dole wannan zai yi tasiri akan zaman zaman lafiya tsakanin ƙasar afghanistan da tsakanin pakistan wanda shi ne yanzu ya faru akwai al'amari da ya shafi kabila kabilar kabilar uh, pushtu kabilar pushtu kabila ce babba mafi yawansu suna pakistan ne kusan kaso talatin a wajejen kaso 35 yana pakistan kaso 15 yana yana yana abin nan yana afghanistan wato wanda suke pakistan din sun ninka waɗannan sun ninka su bi hadda ƙari to su gwamnatin taliban su suke su haɗa push gaba ɗaya su haɗa su wuri guda ƙarƙashin ƙasa ɗaya kaga ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba mafiya yawan suna can wata ƙasa kuma kuna son su waɗancan mafiya yawan su ne za su haɗe ku haɗe yankin su gaba ɗaya su da ya zama ƙarƙashin eh, afghanistan ai ba zai yi ba sannan kuma shi wannan ka kaga faɗa ne wanda wasu ƙasashe za su ji daɗinsa musamman ƙasar indiya take faɗa da pakistan za su ji daɗi shi yasa take taimaka afghanistan ɗin wato makirci na duniya ya yi yawa ya yi yawa kana ga kamar taimakonka ake amma ba taimakonka ake ba in gizo mai kan turuwa ake maka ba wai san ka ake ba muna gaida musulmin indiya din yanzu ke ta ga wariyar launin fata da wariyar addini da ake gallaza musu saboda addininsu ina za su so dan afghanistan da yake yawo da gemu da rauni ta za su so shi ba so shi ba kama za a amfani duk da wannan a haɗa ku faɗa da ‘yan uwanku in mu sa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da zaman lafiya ya kawar mana da nasibin shaidan tsakaninmu Allah ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim kuma ba don falalar Allah gare ku ba da rahamarsa a duniya da lahira lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim da azaba mai girma ta same ku saboda abin da kuka kutsa a cikinsa da kage da ƙarya da kuka yi wa na Aisha radiyallahu ta'ala ala'ana wato Allah subhanahu wata'ala yana cewa mu'minai ba don Allah subhanahu wata'ala ya yi musu falala ba ya musu falala mai yawa mafi girman falalar da ya musu da ya ba su dama ya jinkirta musu har suka samu lokacin da za su tuba Allah bai gaggauto musu da hukuma ba nan take da Allah ya ga dama lokacin da su da laifin nan take zai saukar musu da hukumar su halaka su shikenan kaga babu magana tuba kenan sun mutu a cikin laifi dumu-dumu kuma su je can su game da azabar Allah to amma sai Allah ya musu ni'ima ya ba su jinkiri ya bara musu lokaci har suka tuba sannan kuma ya musu rahama ya tausaya musu ya karɓi tuban nasu tunda suna iya tuba a ce Allah ba zai karɓi tubansu ba amma saboda ta gare su sai ya musu tuba ya jinkirta musu azaba bai sauka musu da ita nan take ba to shine ce ba dan wannan rahamar da falalar ba da abin nan da kuka yi na yi wa nana aisha radiyallahu ta'ala an haƙage ba ta ji ba ba ta gani ba ko kuma ya haɗa ƙagen da aka yi mata da ya maɗi ɗin sato da azabar Allah mai girma ta same ku a nan ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa wannan maganar Allah subhanahu wata'ala yana yin ta ne ga waɗanda suke da imani a cikinsu ba munafukai ba ba munafikai ba ba abdullahi ibn ubay ibn salul da jama'arsa ba a'a mu'minin da suka da suka tuba bayan abin da suka faɗa game da nana aisha radiyallahu ta'ala anha mara kyau irin su mistah ibn usasa irin su hassan ibn thabit da hamna bintu jahsh yar uwar zainab bintu jahsh amma su waɗannan munafikai tunda kan shi abdullahi ibn ubay ibn salul da sauran ƴan uwansa to ba su ake nufi da wannan ayar ba ayar tana nufin mu'minai su waɗancan ba su da wani imani har da zai sa ma samu falalar ubangiji samu rahamarsa nan kuma Allah yana cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba su da imanin da ba su da imani da aiki nagari da zai zama har sun samu wata falala daga Allah ko rahamarsa saboda haka su azabar Allah tana nan tana jiran su akan abin da suka yi da abin da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wannan aya da Allah ya ce lamassakum fima afaqtum fihi azabun azim yana nuna maka cewa idan saban Allah ya yadu cikin mutane ya bazu to yana jawo ukubar Allah subhanahu wataala da har aka bar saban Allah da zunubai suka bazu a cikin mutane aka rasa masu tsayawa su yi umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna ko kuma aka same su amma aka ba su goyon baya aka rika taɗe su to idan azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo za ta shafi kowa da kowa haka Allah subhanahu wata'ala ya ce lamassakum fima afattum fihi azabun azim ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku guji fitinar da idan ta zo ba za ta tsaya akan wanda suka yi zalunci kadai ba za ta shafi ma wanda bai ji ba bai gani ba saboda me saboda idan har aka bar umarni da kyakkyawan abu aka bar hari ga mummuna to in azabar Allah subhanahu wata'ala ta zo za ta haɗa kowa da kowa za ta haɗe da kowa da kowa shi yasa yana daga cikin abin da yake kare al'umma daga azaba mai gamewa daga azabar da za ta haɗa kowa da kowa daga cikin abin da yake kare al'umma daga wannan shi ne samun masu umarni da kyakkyawan abu masu hana mummuna a cikinta wato masu wa'azi masu wa'azi ba karamin garkuwa bane ne ga al'umma daga fadawa cikin fushin Allah Allah ya saukar mata da wata azaba ga mabiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم lalle ku yi umarni da kyakkyawan abu kuma lalle ku hana mummunan abu ko kuma in haka ba Allah subhanahu wata'ala ya saukar muku da wata uquba Allah ya saukar muku da wata uquba da za ku yi ta roƙon Allah Allah ya ki karbawa haka umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna yana taimakawa wajen idan ukubar ubangiji ma ta sauka to ba za ta zamo gamammiya ba ba za ta gama kowa da kowa ba sannan Allah ya ci gaba da cewa in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim in talaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke a lokacin da kuke bayayyiyar sa shi wannan labarin kuke bayaniyarsa da harsunanku sannan kuke faɗar abin da ba ku sani ba da bakunanku wata ta sabu na kuna tsammaninsa abu ne mai sauƙi wa huwa inda Allah azim alhalin abu ne mai girma a gurin ubangiji wato Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wannan azabar da za ta sauka a kanku ba don farlar Allah da rahama ba za ta sauka a kanku da in talakaunahu hube alfinatiku lokacin da kuke baye da yar wannan labarin wannan ya ba ma wannan wannan ya ba ma wannan wannan ya ji ya gaya ma wannan wannan ya ji ya gaya ma wancan a daidai lokacin da kuke wannan abin to a lokacin da azabar Allah za ta sauka a kanku mai girma saboda haka anan iz tana da alaka da lamassakum lamassakum azabun azim iz talaqawnahu a daidai lokacin da kuke baye ne wannan maganar a tsakaninku da harsunanku daya zai mutum zai gaba da dan uwansa ce baka ji baka ji abin da yake faruwa ba me yake faruwa kaji kaji kaza kaza kaza sai ya gaya masa shi ma da ya je ya haɗu da wani uwansa wani kaji ko abin da yake ake faɗa ban ji ba me yake faɗa sai ya gaya masa ko kuma mutum ya zo ya same ka wai menene naji ana faɗa ne kamar akwai wani abu da naji ana ta magana akan wane wane wane wane wai me yayi ne ina so in ji da Allah a gaya mu sai a gaya masa shi ma sai je gaya mu ne to wannan shine at-talaqqi bi ku? kuke baye yar sa wanda ya bama wannan wanda ya bama wannan wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna fadar abinda ba ku da ilimi akan sa abinda ba ku sani ba ba ku da wani sani a kansa kuna faɗarsa da bakunanku mana ba ku da wani ilimi a kansa ba ku da wata hujja sahihiya ba ku da wani dalili ƙarfa a kansa magana ce kawai kuka ji ana faɗa kuma kuka ɗorar kuka ci gaba da faɗa amma da an tambaye ka menene dalili menene hujja babu kai ma haka ka ji ana faɗa yau ba gashi nan ya gama gari ba abin da zai gaya maka kenan me dalilin cewa kaza kaza ah baka ji ba gashi nan kowa ya sani magana ce da kowa ya sani wannan ba hujja bace cewa kowa ya sani ko kowa yana faɗa wannan ba hujja ba ce saboda haka kuna faɗar abin da ba ku da ilimi a kansa talaqawnahu bi alsinatikum abin da taquluna bi afwahikum ma laysa fi qulubikum ma laysa fi qulubikum ma'ana ku da kanku ba ku da wani yaqini a cikin zuciyarku cewa haka abin yake abin da kawai a fatan bakin ku yake fita amma a zuci ku karan kun san babu wani hujja da ta kama zuciyarku shine dalilin fadar bi afwahikum aka ce bi alsinatikum talaqawnahu bi alsinatikum sai aka ce kuma wata quluna bi afwahikum aka faɗi harshe aka faɗi baki wato abin daga harshe sai baki amma a zuciyan babu wani abu na gamsuwa a cikinta babu abu wani na gamsuwa a cikinta duk mutumin da zai rika faɗar abu da bakinsa amma shi kansa a zuciya san ba haka ba ka san makayyaci ne ce ya ƙolo na bi afuwar ma laisa tafi kulobi suna faɗar abin da bakunan su wanda ba haka yake a cikin zuciyarsu ba to abin da yake cikin zuciyarsu daban inda za a tsara mutum ko ya aiki da hankalinsa ya tsaya yi tunani a nutse zai gane cewa abin da ake faɗa fa ba wani hujja wanda da ya gaya mun mafaka a fa ka gaya masa shi ma wancan gaya masa aka yi amma ba wanda ya ga abin sanda yake faruwa haka ba wata hujja ce ta sa kuke farar abin ba kawai abin ce wanda kawai kuke ta maimaita shi wa tahsabunahu yana nuhu a inda Allah ya kuna tsammanin sa abu ne mai sauki kuna tsammanin sa saukan abu ne amma a gurin Allah babba ne ba karami ne nan mu ga Allah subhanahu wataala ya zarge su da abubuwa guda uku ya zarge su da abubuwa guda uku abu na farko a talakki talakki hadha ifis bil alfida. wannan ƙaryar da suka baye ne ta da harshen su wannan ya ji ya gaya ma wancan ko wanda ya je tambaya a gaya masa haka haka suke ta yada shi abu na farko ke abu na biyu yadda suka je suka daga tereren magana bayan an gaya maka ba za ka shiru ba kai ma za ka gaya ma wani bayan gaya maka za ka gaya ma wani kuma abin da kake gaya masa ba ka da wata hujja ta ilimi a kansa na bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm ba ka da wata hujja ta ilimi ingantacciya a kansa abu na uku tahsabunahu hayyinan hayyana huwa inda Allah azim muna tsammanin abin kankani ne ba ku daukan shi cewa wani abu ne babba abu ne kawai wanda labari ne ka ji ma ka ba wani saboda ka kai ba kai ka ɗiro shi ba ba kai ka kitsa shi ba don haka ba kai ba ruwanka kana ga abin ba zai shafe ka ba in ma ƙarya ce to wasu ne suka yi ƙaryar kai ai kawai isar da saƙon karka yi ya abin da bai tabbata ba kuma ka zama sanadiyar yaɗa shi to kana da kamasho babba na laifin wannan abu wannan shine hadarin ɗaukar labarin da ba a tabbata baka rika yaɗawa kowane irin labari ne kuwa kuma musamman idan ya shafi wani mutum mai martaba mai daraja da aka san shi da mutunci a cikin al'umma kawai ka shirya wani labari ko wani ya shirya wani labari kai kuma ka zamto cikin masu yada shi ba ka ɗauka wani abu ne mai sauki a gurin Allah babban al'amari ne da Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale ka kansa. A nan ibnu taymiya alaihi rahmatullah yake cewa anan Allah yana faɗar dalilin da ya ce zai azaba mai girma lamassakum fima afattum fihi azabun azim me yasa za a yi muku wannan azaba mai girma Suna waɗannan abubuwa biyu talaqqi Batsali bil alsina wal qawl bil afuwa. yanzu za ka riƙa karɓar ƙarya ka riƙa baye da harshenta sannan kuma ka riƙa faɗarta ka karɓi ƙarya sannan ka riƙa faɗar ƙaryar waɗannan abubuwa guda biyu dukkan an haramta su alƙaunu bil batil wal qawlu bil ilm waɗannan abubuwa guda biyu a dalilin su ne Allah ce lamassakum fima afattum fi azabun azim alƙaunu bil batil ka riƙa faɗar maganar ƙarya da bata tabbata ba sannan alƙaunu bil ilm ka riƙa magana ba da ilimi ba waɗannan abubuwa suna jawo azabar Allah subhanahu wata'ala azaba kuma mai girma wannan babu shakka tarbiya ce daga cikin tarbiyyar da waɗannan ayoyi suka ba ma wani al'umma cikin irin alherin da wannan hadisa da wannan waƙiya ta samarwa al'umma samun irin wannan tarbiyyar cewa a hirɗinka ka ji maganar da ba ka da tabbas a kanta ba dalili kawai jin ta kai ka dauka kana yada ta ka dauka kana yada ta a da can yadawar za ta zamo tana da wani dan kuntataccen mahalli iya mutumin da ka haɗu da shi shi za ka gayawa ko ya da kai shi za ka gayawa amma a yanzu abin ya ƙara faɗaɗa kana ɗaki za ka zauna ka rubuta maganar ka sake a social media shi kenan ta gama duniya ba iya yan wanka yan Najeriya ma har wasu kasashen duniya ma duk za su ga magana su a ganta a Niger a ganta a Ghana a ganta a Saudiya a ganta a China a ganta a India cikin ɗan ƙaƙanin lokaci kuma sai kuma kana sha'awar cewa ai maganar ka tana ta yawo baka san cewa jawo wa kanka bala'in Allah kake ba lamastakum fima afattum fi azabun azim wannan azaba mai girma kake jawo wa kanka a guji yada ƙarya a guji yada maganar da bata tabbata ba a guji yada maganar da ta shafi mutuncin wani haka kawai don ganin cewa wai kaji wani yana faɗa ka ɗauko ka yi shiyarin ko kai tagin ɗin wani ko kai waye kai kwaye waye wannan duk bala'i kake jawo kanka kanka ce ai ba kai ne mai maganar ba wani can ya zazzagi wani kai ka zo yi shiyarin ɗinsa a shafin ka saboda wai kai ka isar da wannan maganar kai ne ba kai ka faɗa ba amma ga tana Allah ba zai kyale ka ba waɗannan da Allah yake magana da su a nan kamar yadda kuka ji mun faɗa ba su ne suka ƙirƙiro maganar ba mun ce waɗanda suka kirkiro maganar ba da su Allah yake magana ba saboda Allah da ya ce walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu su ko dan ba su ba rahmar Allah ba su ba halalar Allah haka daga jin walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu ka san da bumina yake saboda ka kakkace ba kai kaza ka kirkire ta ba a su ma can ba su suka kirkire ta ba kuma Allah ya ce suna faɗar magana ne da bakin su amma bata je zuciyarsu ba amma duk da haka Allah yake jan kunnen su yake musu wannan gargadin magana bata je zuciyarsu ba sai ka ce ai ni ma ban yadda ba to da baka yadda ba sai ka yada da baka yarda ba sai ka yada shi yasa aikin jarida na zamani yake da hadarin gaske mutane suna ganin kamar wani labari ne ka je ka ɗauko labarin da bai tabbata ba kawai saboda ana faɗa kai ma ka zo ka buga ka faɗa ce ka ce mai ka kai ɗan jarida ne duk wannan ba zai kutar da kai gurin Allah ba Allah sai ya tambaye ka me yasa ka yada abin da ka san zai cutar da ɗan uwanka ai ba ni na kirkiro ba kai kai kirkiro ba kai ka yada ko kana da cikin waɗanda suka yada musulunci ba wannan tarbiyyar ba wa 'ya'yansa ba da ko waɗanda suke da wannan tarbiyyar ta yahudanci to ba musulunci ne ba su ba haka dole ne in kana so ka kubuta daga laifi shi ne ka diddigin labari kafin ka tabbatar da shi kuma sannan shi sharri ko ya tabbata ma ai ba san yada shi ake ba ko ya tabbata yasa aka sa hukuncin kazafi da muka yi ta magana a kansa kazafi mutum da ya ga abin ba wai lalle dole ya kasance makareci ba don an ce mutum ya yi kasafi ba wai dole karya ya yi ba ya ga abin amma babu shaidun da ake so a samu tare da shi idan ya zo ya fada a ce a masa bulala tamanin ba ho karya yi ba amma Allah ce wala ta inda Allah humul kazibun Allah ce to ni a gona makaryatan ne saboda ba haka na tsara musu ba ba haka na ce ai ba saboda ka a guji shiga haƙƙin juna da sunan yada labari da sunan ba da labari da sunan wani aikin jarida Allah baya son wannan to wannan idan ya zanto a junanmu to bare kuma abu ya shafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bare kuma abu ya shafi Allah da kansa ka ɗauki magana da bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika yadawa ka rika yadawa ba tare da ka tabbatar da cewa annabi ya faɗa ba wani ne zai zo ya shirya wata sa ya zauna a cikin ɗaki ɗauko wayar sai rubuta ƙarya ya zana wasu dai wasu salatai ko wasu addu'o'i ko wasu salloli ce in kai abu kaza sau kaza in kai kaza kaza za ka samu kaza arzikinka zai kare yawa Allah zai kare ka daga asara za ka samu cikakkiyar lafiya za ka yi tsawon rai za ka yi waye za ka yi waye duk irin abin da mutane suke so sai ya saki kuma ya ce in kana ƙaunar Allah da manzonsa kai ma ka yada shi ya zauna ya yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya kai kuma yanzu yana maka maganar ƙaunar Allah da manzonsa. shi yanzu kaunar Allah da manzansa ce ta yi masa ƙarya to kuma sai ga cewa wasu suna ta yada irin wannan abin takaicin ma har wasu za ka ga masu wa'azi ne da malinta suke suke fuskantar jama'a amma komai ya zo bakinsu na manzan Allah an ce manzan Allah ya ce faɗa suke musamman abin da ya shafi falala da wani wuri da wani zikiri da wani kaza da wani kaza in ka tambaye shi a ina aka ruwaito kuma har meye maganar malamai akan ruwayar bai sani ba amma saboda kawai mutane su ji daɗi a ɗan yanki kilif ɗinsa a dinga yaɗa shi ana yaɗa shi ana yaɗa shi kullum ana ganin hotonsa mata suna ta raba wa junansu shi kenan shi daɗi yake ji faɗarin gaske ne wannan ƙawulun ne ala Allah bila ilm wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka kuskura abinda baka da ilimi a kansa ka rika shi kuma ba uzuri bane ka ce wai ta karanta ai ba duk abinda aka rubuta bane yake gaskiya abu da yawa an rubuta shi amma ba gaskiya bane wani lokaci ma akan rubuta dan kai bayanin cewa ba gaskiyan bane dan menene kawai zaka ɗauka kana yaɗawa kana ba mutane wasu azkar na ƙarya da wasu salatai da wasu tasbihai kana cewa in sun yi abinda za su samu kana alkawari kuka yi da Allah takastum inda Allah ya ahdan alkawari kuka yi da Allah cewa in yi kaza an yi kaza za a ba mutum kaza a ita falala ma a yi a cikinta ka ce idan mutum ya yi kaza ga haladin da za a ba shi ko ga abin da zai samu na lada ba istihadi sai idan nassi ya zo ya nuna haka to duk wannan yana daga cikin abin da mutane suke yi wanda kuma yana da hatsari kwarai da gaske wani kuma zai zo yana faɗar abin da ya san cewa ba abin da yake zuciya shi daban abin da kuma yake faɗa mutane daban shi ma wannan hadari ne da ce ta kolo na bai afuwa kuma laisa fi ƙolo biku ko ba laisa lakum bihi ilm kuna faɗar abin da ba ku da ilimi iya kawai fatar baki ce amma bai kai zuci ba shi ba wanda yana da haɗari ka zo karɓe wa mutane alkawarin ƙarya ka san ba za ka iya ba amma ka ɗaukar alkawarin da ka san ba za ka iya cikawa ba musamman ma 'yan siyasa mu sun fi kamuwa da wanda mummunar cutar tsaya saboda suna kamfen su rika yin alkawarin da suka san cewa ba cika shi za su iya yi ba wataƙila kafin su zo ba wasu sun zo sun yi irin wannan alkawarin ba su cika ba inda gaske ne bari a zaɓe ka in ya so ka je ka yi abin da mutane ba su yi tsammani ba amma ba ka zo ka yi musu alkawarin karya a zuciyarka kana haɗa musu amma ka san ƙarya kake kuma wani ba har ka jera rantsewa da Allah baya jin kunyar Allah baya jin kunyar al'umma saboda mai saboda kawai a yi sha'awar maganarsa a ji daɗin abin da yake faɗa a zaɓe shi wa minan nasi bari wa jibuka qawlu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi wa huwa aladdu khisam maganarsa tana baka sha'awa a rayuwar duniya yana shaidar da Allah kan abin da yake zuciyarsa wato yana rantsuwa da Allah kan cewa shi haka zai yi shi abin da yake nufi yayi to yana daga cikin abin da Allah yake fushi da shi ka zo kana yi wa mutane ƙarya ka san ba cikawa za ka yi ba kabura maktan inda Allah an ta kolo ma la tafalu Allah ya girmama mutum ya rika faɗar abin da ba aikata zai yi ba annabi yana cewa ayatul munafiqi thalath idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamar munafiki uku ce idan yayi magana ya ƙarya idan ya alkawari ya saba idan an amince masa ya ci amana Allah ce wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna tsammanin sa abu ne mai sauki amma abu ne mai girma a gurin Allah subhanahu wataala domin zunubi ne babba yana daga cikin kaba'irun zunub yana cikin manya-manyan zunubai ka jefi wanda bai ji ba bai gani ba da ƙaryar da bai san da ita ba abinda bai san da shi ba abinda bai aikata ba ka jefe shi da shi wannan babban abu ne Allah ya ce innal ladzina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim wanda duk suke yi wa muminai suke jifan mata katangagu wanda ba su ji ba su gani ba ba su san abin da yake faruwa ba al-ghafilat ba su ma san me yake faruwa ba al-mu'minat wadanda suke muminai Allah ce duk wanda yake jifan su da mummunar wato da zina Allah ce lu'inu fi duniya wal akhirah wadannan Allah an ce su a duniya Allah an ce su a lahira kuma Allah ce walahum azabun azim suna da azaba mai girma Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ishtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa to duk nan suke kai su ga halaka kila ya rasulallahi wa ma aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanne abubuwa ne guda bakwai da suke halakar da mutane annabi ya ce na farkon su shirku billah shirka da Allah subhanahu wataala hada Allah da wani ɗaukar haƙƙin Allah ka ba ma wani Ɗaukar wata sifa ta ubangiji ka ba ma wani dauki wani aiki na ubangiji ka danganta shi ga wani sannan wasihir da sihiri sannan wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil da kashe rai Allah ya haramta ba tare da haƙƙi ba sannan wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya wa aklur riba da cin kuɗin riba kuɗin ruwa sannan wata walli yau zafi da kuma gudu ranar da ake a lokacin da ake yaƙi a lokacin da ake fagen yaƙi mutum ya juya ya gudu sannan annabi ce wa qasful mu'minatil ghafilatil ghafilatil mu'minat da yi wa mata ka tangagu kamammu wanda ba su ji ba basu su gani ba kuma muminai da yi musu ƙazafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan daga cikin ayyukan ƙazafi saboda haka tsammanin ka cewa abu ne mai sauki amma a gurin Allah babban abu ne yana da cikin manya-manyan laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga abu huraira yana cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam bawa zai iya zuwa ya furta wata kalma wadda take kunshe da fushin Allah da bai dauke ta komai ba amma ita ce za ta jefa shi cikin ramin jahannama wala ka wani lokaci kana zaton abin da kake faɗa ba komai bane amma a gurin Allah babban abu ne sai ranar gobe kiyama sanda za ka gan shi ka yi mamaki yanzu wannan abin yana daga cikin laifuffukanka ce e yana daga cikin laifuffukanka fa da lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba ba su kasance suna tsammani daga Allah ba ya bayyana gare su yana daga cikin ayar da salaf suke tsoranta sosai da sosai fa da lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun suna gashi ayyuka masu kyau suna sallah suna ibada suna karatu suna karantarwa duk wani abu na alkhairi suna kokarin kwatanta amma tsoro suke ji kada a jera na gobe kiyama abinda basu kasance suna zato daga Allah ba su ga ya bayyana gare su lokacin da ibn al-munkadir yazo zai rasu aka ga hankalinsa a tashe aka je aka ce a gaya wa a ga yawa wannan abu hazim salamatu bin dinar a gaya masa yazo ga abin ga halin da Ɗan uwansa yake ciki ga mutuwa ga shi kuma yana cikin wani fargaba da ya zo ya same shi cewa me yasa kake cikin irin wannan yanayi kai kyakkyawan fata mana sai ya ce da shi baka ji abin da Allah ya ce ba fa lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu ce fa akhafu an yabdu li ma lam akun ahtasib abinda nake tsoro ya bayyana gare ni daga Allah abinda ba shi nake tsammani ba haka Sulaiman taimi ana yabansa ana faɗa alherinsa ana anta anta wa man mithluka akwai mutum irin ka wajen tsoron Allah da ibada da ilimi da waye da waye da waye yace ku da wannan maganar la adri ma yabduli min Allah ban san menene zai bayyana gare ni daga Allah ba ba ku ji faɗar Allah ba wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu sauraka wani abin da kake yi kana tsammanin shi ba komai bane ai wasa ne to sai da ƙarshe ranar gobe kiyama ka gan shi gingirme mai a gabanka abinda baka taɓa tsammani ba Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh